This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 da tara 60 sai kuma kilo da 1530 a matsakaicin zango. Masu haramu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niyya da murya arewa. kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suka so suna iya daddangwale voahouse.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau 14 ga watan juli da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da usman kabara da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shirin amma kafin ku ji abin da shirin namu ya kwansa usman ba mu kanun labarai To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya maye gurbin daukacin hafsoshin sojan kasar da sabbi domin yin azama ko ƙara himma game da yakar 'yan ta'addar Boko Haram da suke ta faman kai hare-hare a kasar. haka kuma wakilan hurlar jakadanci da dama na jiran sanarwa game da wannan talata da za mu shiga ta wannan safiya jin shin me ake ciki game da nukiliyar ƙasar iran da kuma tattaunawar da ake haka kuma farashin kasuwar hannayen jari a duniya ya yi tashin gauran zabi a litinin biyu bayan samun matsaya a maganar wasan kura da bashi yayi da kasar girka to usman kanun labaran kenan bayan labaran duniya za ku ji shin ina hankalin masana harkokin demokuraɗiyya karkata ne game da sabbin nadin da shugaba muhammadu buhari ya yi wannan za a iya cewa ya yi daidai kuma za a iya cewa yanzu watakila ya yi nazarin yadda al'amura suke har wa yau a kan batun tsaro a can damasak a cikin jihar borno mutanen garin ne suka watse ko me yasa haka abin da ya sa su yaran nan suna nan kusa da mu kwanakin ba sun zo a saga sun zo sun kashe mutane sama da goma kana za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya da karatu daga alkur'ani mai tsarki amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to tare da sallama ga cikakkun labaran Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya maye gurbin daukacin hafsoshin sojan kasar da sabbi don kara azamar yaƙi da 'yan ta'addar Boko Haram da suke ta faman kai hare-hare a ƙasar. waɗanda aka canza ɗin sun haɗa da hafsan sojan ƙasa da na sama da na ruwa har ma da shugaban rundunar fasahar tsaro da mashawarcin musamman na shugaban ƙasa kan harkar tsaro tuni dai aka yi zaton wannan canji wanda shugaban ƙasar na yanzu ya gada daga tsohuwar gwamnatin shugaba jonathan goodluck hukumomin tsaro sun tabbatar da akalla kashe mutane 40 a 'yan ƙauyaku a cikin jihar borno a hare-haren baya-bayan nan na boko haram shine wanda suka kai a garin da ke kan iyakar bodar ƙasar ta najeriya da kamaru mai suna protocol suka kuma hallaka mutane akalla goma sha ɗaya hare-haren 'yan boko haram dai ya ta'azzara ne tun bayan da shi muhammadu buhari ya bayyana ɗaukar rundunar sojan ƙasa ya ɗauke su daga abuja zuwa maiduguri domin yaƙar ƙungiyar ta boko haram wannan na ɗaya daga cikin alkawuran da shi tsohon janar ɗin na soja kuma shugaban ƙasar najeriya yanzu a mulkin farar hula ya yi ko kuma ya nema a lokacin da yake yakin neman zaɓe ya ɗaukar wa mutanen ƙasar alkawari wakilan hulɗar jakadanci da dama ne ke jiran jin sanarwar da safiyar talatin nan game da matsalar wato matsayar yarjejeniyar tattaunawar makamin nukiliyar ƙasar iran daidai da gab da ake ƙara wa'adin tattaunawar tattaunawar na gudana ne a tsakanin manyan kasashe da kuma kasar iran sannan har a tsakar daren jiya ana nan ana ta kokarin kawo wa'adi mai ma'ana a tattaunawar da aka kwashe sama da shekara guda ana fama wasu jami'an diplomasiyyar afirka amurka sun dan kyankyasa yadda abin yake amma sanarwar fadar gwamnatin amurka ta white house da kakakinta john ennis ya bayyana cewa akwai gagarumin ci gaba a maganar ya ce da yake akwai wasu batutuwan da ake dubawa a taron idan ta kama a dan kara wa'adin tattaunawa to da za a za ku da lokacin matukar ƙasashen suna kan teburin shawarwari har yanzu nan. To haka yake labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Farashin kasuwar hannayen jari a duniya ta yi tashin goron zabi inda ta ɗan ƙara zakudawa gaba kaɗan a litinin biyo bayan samun matsaya a maganar wasan kura da bashi da ƙasar girka na maganar basu ceton tattalin arziki na gaggawa daga ƙasashen turai. a nan amurka ma kasuwar hannun jarin ta karu da kamar kashi ɗaya a jiya litinin ɗin haka kuma haka kuma kasuwannin kasashen turai da asiya su ma tasu ta ɗan zakuda shugaban amurka barack obama ya yaba da samun wannan matsaya game da ƙasar girka wanda ya ce masu ba da bashin na tarayyar turai sun cancanci yabo na tsayawar dakan da suka yi ya ce hakan ya taimaka wa athens wajen samun farfado da farfadowa daga taskun bashi daga ƙarshe ya ce yana fatan ƙasar girka da turai za su tsaya a kan turba ba cikin matsala ba domin ganin cewa wannan maslaha ta ɗore sauran shugabannin kasuwannin hannayen jari na duniya su ma sun yaba da lamarin sai dai firaministan ƙasar ta girka alexis tsipras na fuskantar barazanar ƙin 'yan majalisa da suke neman yi na amincewa da rage kudaden hidimar da gwamnati take kashewa da kuma ƙari akan harajin ƙasar Ƙasar iraki ta bayyana kaddamar da yakin neman sake karbe ikon yankin ambar daga mayakan kungiyar isis masu rike da ikon garuruwa a yanzu haka har da rama da fallujah sanarwa hakan ta fito ne daga gidan talabijin ɗin kasar sannan ta nuna cewa wannan shirin kwatar kan ta hada da sojojin sunni da kuma na 'yan shi'a gwamnatin iraki dai ta baiwa ambar muhimmanci tun bayan ba ta kashin da aka yi har 'yan isis din suka karbe garin wanda hakan ya ja kace na ce ga rundunar sojin kasar na kasa na kare yankin sojojin taron dangin da amurka ke jagoranta sun dirawa garin da ruwan wuta ne domin taimakawa sojoji na iraki su sake kwato ikon garuruwan nasu ko a lahadi da ta gabata sojojin taron dangin sun yi lugudan wuta ta sama da rokoki sama da sau 39 wanda a cikin harin guda 29 sun ba da ƙarfi ne a garin ramadi na yankin ambar ofishin tsaron amurka na pentagon ya ba da sanarwa a jiya litinin cewa hare haren sun tarwatsa sansanonin 'yan isis guda 67 tare da ɗimbin makaman da suke kai hare hare da su wasu rahotanni sun bayyana cewa fararen hulan yankin na ƙarƙashin mulkin 'yan ta'adda ne inda kullum suke fuskantar gallazawa da ya musu yankan rago a wasu lokutan To mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ce kasashen duniya na dauke da nauyin sake gina tattalin arzikin kasar Ukraine don ciyar da shi gaba. Ya kara da cewa hakan wata dama ce da za a iya zaunar da demokradiyya a kasar, musamman in aka yi amfani da bunƙasar tattalin arzikin ƙasa daidai da wanda zai daidaitu da na tarayyar Turai, in ji Biden. ya faɗi haka ne a wani taron cibiyar kasuwancin amurka da aka shirya wa ƙasar amurka da ukraine Wannan taron ne ya haddasa ko kuma ya haɗa ƙasashen guda biyu a maganar tattalin arziki tun bayan juyin juya halin ƙasar Ukraine a shekarar 2014. Firaministan Ukraine Arseniy Yatsenyuk ya ce hankalin Amurka da Ukraine ya zo daidai wanda yana kira su haɗa kai su yi aiki tare. sannan firaministan ya yi kira ga masu bin su bashi da su agaza musu da cikakken haɗin kai don gina sabuwar duniya ga ukraine da kuma yadda za ta amfanar da duniya baki ɗaya. labaran duniya kenan kuka saurara. To bari ganin cewa jiya ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya naɗa sabbin hafsan sojojin ƙasar abokin aikinmu sahabu aliyu ya tambayi dr sa'id ahmed dukawa anya yana ganin wannan lokaci ya daidai a sake shugabannin sojojin ƙasar wannan za a iya cewa ya daidai kuma za a iya cewa yanzu watakila ya yi nazarin yadda al'amura ke ah, da su zuwa wani lokaci ya fahimci inda zai ta kafarsa don haka za a tare cewar duk wanda zai ta nan gaba eh, zai iya masa bayanin ga abin da nake so ga abin da nake so ga abin da nake so saboda ya riga ya yi nazarci al'amarin kuma watakila a ƙarshe ya iya cewa eh, ya kaucewa garaje irin wanda aka yi a masar wajen daga zarar a ci zaɓe kuma a yi ɗauki wasu matakai da sojoji za su zaci kamar wani yaƙi ake da su bayan kuma ba haka ba hmm. haka to mm, dr dukawa waɗansu na iya cewa ana tsakiyar yaƙi da ta'addanci canza hafsoshi a daidai wannan lokaci ka iya kassara ko illa ga wannan yaƙi da ake yi ya kuka fahimci al'amarin to harka ce kamar yadda ake faɗarta a turance ta strategy wato kamar dabarar yaƙi uh, ko hikima magana ce ta hikima na wanda wani lokacin uh, wanda ike filin shi dalilin haka don haka za mu ɗauka cewar uh, an yi wata hikima ta yin hakan a yanzu saboda ba lallai ba ne wato a ce kai ta yin abin da baya biya maka bukata kuma a ce ba za ka canza salo ba saboda haka canza salon a wannan lokacin komai da ake cike ta zai iya bayuwa daga canza shugabanci saboda wasu hikimomi da ka fuskanta a yakin da ake yi. A kai ilimin wani duniya sai To Allah ya kyauta, har yanzu akan batun tsaron muke, amma wannan karin mutanen garin Damasak ne suka watse suka bar garin, kamar yadda wani dan taliki mai suna Malam Umar ya shaida wa wakilin sashen Hausa na murya Amurka wato har Haruna Dauda biyu a cikin su. yanayin garin damasak dai yanzu mutane duk sun fita sun bar garin dama tun kafin a zo sojojin chadi da niger da suka kwanakin baya watanni uku zuwa hudu haka da sun zo sun karba garinmu daga hannun yan boko haram bayan sun karba suka ce to tunda yanzu ba boko haram ku zo ku zauna gidajen ku sai muka koma kowa gaba da suka koma shikenan bayan hakan ba wanda ya je sojoji ba su je na Najeriya ba su je wajen ba haka muna zaune muna zaune muna zaune sai suka tara dattawan mu da sun lawanin mu kwanakin hudu zuwa na baya kenan suka tara suka ga musu cewa eh su sojojin Chadin suka ga musu cewa ku je ku ga manyan ku in za su kawo sojojin Najeriya su kawo mu zauna su su kawo mana in ba su kawo ba to mu in kogi ya zo ya ketare nan mu ba yadda zamu yi mu hutar da kayayyakin mu saboda haka mu za mu bar garin ku ku ku gaya musu kar mu bar garin ku wani abu ya same ku ku zo ku sai ku ce sojojin Chad sun gudu sun bar mu wani abu ya same mu ba za mu bar ku mu huta haka ba shikenan sai da tamu suka tashi suka zo Maiduguri sun zo sun jira kwana biyu gwamna baya gari sai gwamna sakarin jiya da yamma gwamna ya zo shikenan ba su samu gani gwamnan ba har jiya a rawan karfe goma haka mutanen suka gaji suka koma da masakdin bayan su kuma nake son sani kamar su sojojin Chad suna na da masakdin yanzu ko kuma sun bar da masakdin a'a babu tun jiya da rana suka fara kwashe kayayyakin su da motocin su masu sirke da kayayyakin su duk sun kwace sun bi tadi sun bar damasak to zama su kwace to gobe nan da sassafe in ma wanda zai bari ya bar damasak ya bari in ba zai bari mu zamu zamu bari kayaki mu already babu mu fitar mun riga mu fitar to tun jiya mutane suka fara kururuwa suna fita mata da yara da sofi su ma matan da ba su yayin azumi da sofi ba su har sun bar azumi suka fita ba ba abin hawa ba mota ma ba abin hawa da da babura ma ba ya yake a area ma gaba da mota ne hmm. yake aiki mota ma tadi ba kawai za shiga motocin ma babu kowa da kafa suka fita tun sakarin jiya mutane suka fara barin garin tun jiya yau haka duk babu yanzu kamar me yasa ku barin ganda masa ganin cewa babu wani hari da aka yi kuma sojojin nan sun kori waɗannan mahara kamar me yasa ku kuka fice ku bar garin naku abin da yasa so yaran nan suna nan kusa da mu kwanakin ba sun zo a saga sun zo sun kashe mutane sama da goma haka muna jin su haka su je wani wani kauye a za kashe mutane kan mutane muna jin su haka suna nan suna yawa jejin da ba sa zuwa da masardin ne saboda haka me yasa kuke ganin ba sa shiga da masar abin da yasa ba sa shiga da masardin suna jin tsoron eh, sojojin ne na cajin eh, mm. abin da yasa su suka zo suka fitar da su a garin ba tare da shiri ba komin su sun bari ba ba su fita da komai ba sun gudu sun fita da su ne su sun yan boko haram din to hmm. ba su zo kusa da inda sojojin Chad da Najeriya suna wajen ba ba su zo wajen ba abin da nake so in sani kaman masu sojojin Najeriya sun taba zama a garin Damascus ne bayan wannan hali ko kuma tuntuni masu sojojin Chad ne a ciki a kafin wannan halin da muna tare da sojojin Najeriya ne dama kafin halin aka mana halin muna hmm. tare da su tukunna da halin aka kawo ranar da tarin 24 ga watan Nuwamba sai da tare da sojojin da gaba da jami'an tsaro muka budu muka bar gari muka haye kwaji muka wuce bayan mun gudu ba wanda ya tafi a kyauta har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma agogo ya ce karfe 1 da minti 13 da dakika 58 yanzu kuma ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya kamata ya shi mai girma spika ya duba daga tunda allah ya bashi shugaba na wannan gida shi kuma femi shi ke bulbe da ƙuri'a da an femi. wannan kujera ba laifi ba ne. Ba da matsala kwata-kwata yau idan femi ya zama shugaban masu rinjaye. Amma tambaya guda biyu ko uku. Na tabbata da haɗa, da Janar Buhari ya san za a yi mana haka da tun wuri ya sa baki. Mukami na hudu kuma ya fito daga bangaren da shugaban majalisa yake. Kuma a kuma ɗauka a kuma basu sauran bangarorin Najeriya kuma ba. Ku bar wa femi ba ba ba hamayya. Shi kenan kun ɗinke baraka gidan nan za a samu haɗa kai. jama'a barkanku da wannan lokaci mu da sadu mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya wai ya kake ganin wannan takaddamar da ke gudana ne a majalisar dokokin najeriya sunana baban gida malumfashi a ni ra'ayina dangane da abin da yake faruwa a majalisar dokokin tarayyar najeriya shine ni a fahimta ta shine cewa ya zama wajibi su waɗannan zababbun mambobi su ba uwar jam'iyya muhimmanci domin ba a samun ɗa sai da uwa to yadda talakawan najeriya suka yadda cewa apc ta zama su uwa to haka ake son su ma 'yan majalisun nan da aka zaɓa su tabbatar da cewa su nuna ma uwarsu halacci duk yadda suke da saɓani to su nuna cewa ba su da saɓani in jam'iyya ta saka baki a cikin lamari sunana muhammadu nasiru gaya ina goyon bayan matakin da jam'iyya ta ɗauka a yanzu kuma shine da dai a cikin tafiyar da ake. yunkurin da kwamitin gwamnan jihar sokoto kuma tsohon kakakin majalisar wakilan najeriya aminu waziri tamboyi layi na sulhun ta tarzoma da ta sa har aka kai ga baiwa muhammad ta iska a cikin zauren majalisar dokoki din ga alama ya ci tira tun daga lokacin da masu goyon bayan shi sabon kakakin majalisar din yakubu dogara suka fito suka ce su basu ma san wani abu shi matsayin jam'iyya ba dangane da rikicin shugabancin ita wannan majalisar tasu. to kun san gidan da ya rabu biyu ne akan zaben sauran jagabannin da za su cike gurabun shugabanci iri-iri musamman maganar shi femi baja biyamila wanda ya yi jayayyar zama kakakin majalisar dokokin da yakubu dogara wanda kuma da aka ga wannan bata samu ba wasu da ke goyon bayansa suka dawo suka ce to sai a bashi akalla kujerar madugun masu rinjaye na majalisar wanda kuma shine abin da ita jam'iyyarsa ta apc ta tsaida a cikin wasiƙar da ta aika su 'yan majalisa din to a ci gaban fafata da muke ji a tsakanin 'ya'yan wannan majalisar guda biyu wato honorable muhammad guda jika zaure na mazabar zaure roni goyo a jihar jigawa da honorable aminu sule na mazabar fage ta jihar kano shi ka zauren wanda sabon shigowa ne a cikin wannan majalisa ya ce ai renin da tsofaffin 'yan majalisa suke nuna sababbin wakilai na daga cikin matsalolin da ke janyo rashin adalci da kuma hana iya warware wannan matsalolin inda rashin adalci ya zo da muka zo mu ɗari biyu da bakwai sababbi ku kuna ɗari da wani abu minority a cikinmu ya kamata a ce gaba ɗaya mu ɗari biyu da bakwai ɗin nan ba wanda zai iya tsayawa takara ya nemi wannan kujera ɗaya eh, ku wanda kuka daɗe a wannan gida. Amma Alhaji Muhammadu ne abin da ke ban mamaki mutanen suna jin kusa su zata 'yan jam'iyyu biyu ne ba 'yan jam'iyya ɗaya ba ne. Eh, eh, abin da nake nufi ka fahimce ni mu da muka zo wannan gidan mu ɗari biyu da bakwai sababbin zuwa a cikinmu akwai wanda suka yi kakakin majalisa matakin jiha wasu sun yi shekara hudu wasu sun yi shekara takwas duk wayan ba su kware ba a saboda haka wannan gasa ce tsakanin tsofaffi da sababbin yan majalisa ma kenan saboda eh, ana mu dama suka yi wannan a nan rashin adalcin ya shigo a nan rashin adalcin ya shigo mm-hmm. kuma na tabbata da da janar buhari ya san za a yi mana haka da tun wuri ya sa baki ya ce ɗari biyu da bakwai fara rayu ɗari da wani abu da rinjaye ɗari biyu da bakwai duk cikin mu a ce mu ko biyu da ba su ji sannan ka fasu bani wanda ko maka ne sai na kai shi to yanzu a maka sai na tuka na je to yanzu alhaji muhammad eh, ya kake gani za a warware wannan al'amarin kafin koma wajen alhaji aminu abin da zai sa a warware wannan wannan al'amari shi shine tunda shi wannan a bemi a lokacin da aka yi zaɓe ya samu ƙuri'a ɗari da saba'in da hudu yana da magoya baya shi kuma mai girma sifika ya samu ɗari da tamanin da biyu wannan kujera Allah ne ya bashi kuma wannan mulki ne Allah ke ba da shi ga wanda ya so kamata ya shi mai girma sifika ya duba ya tun da Allah ya ba shi shugaba na wannan gida shi kuma bemi shi ke bulbe da ƙuri'a da ba bemi wannan kujera ba laifi ba ne kuma wannan kujera da za ina zuwa ina zuwa ina zuwa Alhaji Muhammadu ina zuwa Alhaji muhammad Alhaji Aminu na yadda da magana da Alhaji Muhammadu idan ji mutane da yawa suna korafi game da wannan kuma hatta ma musamman eh, muna karanta a jaridu cewa yarba ma basu ji daɗin suna ganin kamar an ci amana su kuma bisa yawan ƙuri'un da aka ce shi Femi din ya samu ba ka ganin magana adalcin nan eh, eh, magana adalcin nan tana da hujja kuwa ni ni abokina oh. ne mutumina ne muna ganin kima da mutuncin juna da shi ba da matsala kwata-kwata yau idan fim ya zama shugaban masu rinjaye amma tambaya guda biyu ko uku wanda ya eh. kamata mu duba eh. na farko idan ana zancen cewa saboda an yi takara shi ne ya zo na biyu yanzu ana ana misali kenan a ce da buhari ya ci shugaban kasa janasa shi ne ya zo biyu ya zo ya zama mataimakin shugaban kasa a wannan ba zai yi ba tunda ba ma jam'iyyun su ɗaya ba bayan jin wannan misalin na magana ta biyu magana ta biyu a a ƙara kusancin kura ne magana ta biyu magana ta biyu da nake son magana ta biyu da nake so na yi magana a kai shi ne mm. an kawo abin da jam'iyya kuskuren da jam'iyya take yi ne a majalisa ɗin nan shugaban majalisa ya fito daga bangaren arewa ta gabas mataimakinsa ya fito daga ɓangaren yarabawa daidai kuma mutane a kuma ɗauka a kai bangaren yarabawa ya yi daidai haka yawa alhaji muhammad mukami na hudu sannan mukami na hudu kuma eh. mukami na hudu kuma na kuma bari ya sauka bari ya sauka alhaji Muhammadu bari ya sauka tuwa mukami na hudu yawa mukami na hudu kuma ya fito daga bangaren da shugaban majalisa yake kuma a kuma ɗauka a kuma basu sauran ɓangarorin Najeriya kuma ba. Alhaji Muhammadu wannan hujja ce mai ƙarfin gaske ya zaka ce kan wannan. Wannan hujjar da ya kawo idan ka tsaya kai da hakari da hujjar ai babu a waccan majalisa ta sabon assembly a senate akwai inda an samu a shiya ɗaya ma akwai mukami guda uku me yasa tun wannan lokacin ba a yi wannan maganganun ba sannan constitution ne ya ce a haka wasu su bane ga gaya wa Femi Femi ma ya ce ya yadda. Amma a ƙarshe magoya bayan kakakin majalisa sun ba su yadda a bar wa Femi taimakin kakakin majalisa ba su sai an yi zaɓe suka tada hayaniya aka ce a zo a yi zaɓe. To yanzu. Suka ɗauko ɗan takara daga yankin Yarabawa aka yi zaɓe aka kada ɓangaren Femi. To kaga abin da ake nufi shine wannan da wanda yake daga yankin Yarabawa a bangaren kakakin majalisa yake to bangaren femi in an hana femi wannan kaga bangaren femi ba a yi musu adalci saboda haka Alhaji Muhammad saboda haka Alhaji Muhammad ina zuwa saboda haka yanzu kana ganin ya ya zaka kwatanta rawar shi ya Yakubu Dogara a matsayin kakakin majalisa wajen kawo maslaha ga wannan al'amarin eh, kamar na yi mishi magana ni da shi na mai magana ranar da aka yi wannan hayaniya na ce ranka in ka fita daga nan ina roƙo ka je ka zauna da jam'iyya wannan ita ce uwa ita ce uba amma kana gani ya taimaka wajen warware wannan matsalar ni abin da nake so in gane kenan yana taimaka a naku gani ku da kuke da wannan matsayi din kuna yaba ko kuna suka lamirin matsayin da rawan da yake takawa cikin wannan lamari sakamakon magana da ya ta karshe ran da zai rufe wannan gida ya ya burge mu domin ya yi magana wadda ta nuna zai yi adalci ya ce a yi haƙuri mu sani wannan gida namu ne na 'yan najeriya gaba daya. in an lalata shi an lalata wa 'yan Najeriya an bata shi an bata wa 'yan Najeriya to to to naji to naji naji Alhaji Muhammad naji Alhaji Muhammad Alhaji Aminu yanzu in ka dubi eh, kai ma na so in jira an ka game da laushi kakaki din amma yi la'akari da cewa wannan abin da yake faruwa a majalisar ku ta wakilai a majalisar dattawa ma abin da yake faruwa kenan ya kuke ganin wannan farko farkon sabuwar kafa wannan tsari na gwamnati da yadda waɗannan abubuwan suke faruwa a majalisar nan biyu manya na tarayya faruwa eh, duk wanda yake jam'iyya ba zai ce yana jin daɗin abin da yake faruwa ba ɓangaren a nawa tunani eh, taimako ne ma Allah Ubangiji yake mana farko jam'iyyar APC da shugabanninta da 'yan majalisa ma sun yi kokari domin kashina cewa bi aka taru da ɗan juma da ɗan jummai da wake da shinkafa aka haɗu ga baki ɗaya domin a kawar da masifar da take mu a wannan lokaci ita ce pdp dole ne dama idan siya sabuwa wacce ba ita ce take mulki ba ta zo ta kafa mulki for the first time a lokacin farko dole sai ka ɗan samu irin waɗannan ɗan saɓani waɗanda za su foundation mai ƙarfi a gaba. Da ba a samu wannan hatsaniyar ba, da ba a sami kai baka san baka san me siyasa ba zaka ta wannan surutun mala ka bari in kai magana in kai kai magana na kare ka bari in karasa sai in ka da magana ka zo ka shigo baka fili siyasa ba wallahi baka fili siyasa ba to a gaishe ku to idan Allah ya kai mu shirinmu na gaba wanda kuma shine na ƙarshe za mu ji wai me ma janyo dambin da aka yi a cikin wannan majalisar ne to muna godiya ga su baƙin namu wato honorable muhammad guda jaka zaure da honorable aminu sule da ko musamman wakiliyanmu madina dauda wacce ta taimaka aka haɗa shirin nan aka kawo muku shi kuma a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington to madalla yanzu kuma ga karatu da kur'ani mai tsarki suna na adiza Adizatu Shaibu Bamba daga makarantar Ansari Jin Accra don karanta kur'ani mai girma. A'udhu billahi بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالهاملات وكرا فالجاريات يسرا فالمكثمات أمرا إنما تهدون لصادق فان الدين لواكب والسماء ذات الأبد إنهم لفي هول مختلف يوفكم عنهم من أفك قتل الأراثون الذين هم في غمرة فاؤون يسألون أيان يوم الدين في جنات وعيون صدق الله العظيم صدق الله العظيم كافي مقرقري ga labarai a takaici Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya maye gurbin daukacin hafsoshin sojan kasar da sababbi domin ƙara azama na yaƙi da 'yan ta'addar Boko Haram da suke ta kai hare-hare a ƙasar. waɗanda aka canza ɗin sun haɗa da hafsan sojan ƙasa na sama da kuma na ruwa har ma da shugaban rundunar fasahar tsaro da mashawarcin shugaban ƙasa na musamman tuni dai aka yi zaton wannan canje-canje wanda shugaban na yanzu ya gaje su daga tsohon shugaban ƙasar goodluck jonathan Wakilin hulɗar, wakilan hulɗar jakadanci da dama ne ke jiran sanarwa da safiyar yau talata domin gane ma idanunsu ko kuma jin yadda ake ciki game da maganar makamashin ƙasar Iran na nukiliya. To madalla da tun labaran mu kawo ƙarshen wannan shirin sai an jima da hantsi ku ji mun dawo muku da wani sabon shiri amma kafin mu tattara ya namu ya namu bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Malam Musa Dade wanda ya rasu ranar juma'a kuma za a jana'izarsa yau a jihar bauchi sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga iyalan malam isa hana kuka a bauchi domin rasuwar ɗansa allah ya ji kansu ya ba da dangana mu kuma kyautu namu bayan tasu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi usman kabara da ta gabatarwa sai cuba hiro diodo ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya jin hama ni ladan ibrahim ke cewa sai an ji manku. ku This program has come to you from the Voice of America, Washington.